الله إليكم رسول يأتي من بعد أحمد وكان رؤيا أمه وكان رؤيا أمه حين رأت في المنام قبل ولادته نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام إنه محمد جمع الله به الأمة بعد شتاتها واهتدت به البشرية بعد حيرتها فدخل الناس في دين الله أفواجا وقامت للإسلام دولة وعاش المسلمون في أثر النبوة حياة لم يسبق لها مثيل توحيد خالص لله وحده وعدل وإنصاف وتحبب وتآخ واعتزاز وعزة وكرامة وهيبة في قلوب الأعداء عباد الله <clears throat> وعاش المسلمون في ذلك الأحد الفريد ردها من الزمن أحب فيها صحابة رسول الله رسول الله وعظموه واقتدوا به حبا حقيقيا وليس ادعاء هكذا كان حب صحابته له وترجموا ذلك الحب باتباعه واتباع سنته وتطبيق أوامره واجتناب نواهيه وعندما ضعف نور النبوة في حياة الأمة وقل تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها ضعف هذا التعذيب في حياة الأمة وحرفت محبة النبي حين هاول بعض الغيورين جهلا أو غفلة جبر هذا الضعف بإهداف بعض المظاهر والاحتفالات التي لم يعرفها ولم يقمها خير خير من أظلم المصطفى صلى الله عليه وسلم وضاعف المأساة أن سوء أن سوق الجهل في الأمة أصبح رائجة وأهمل العلماء وهم دورهم فكان الأثر على أمة الإسلام واضحا في انتشار البدعة ورواجها كما ساعد الفكر الإرجائي الذي صاحب هذا الانحراف وكذلك الاتجاه الرافضي المتمثل في دولة العبيدية المسماة بهتانا الفاطمية في إقامة المواليد وقصر محبة النبي على مجرد كلمات كلمات مدائح يتغنى بها المنشودون في الموالد والمناسبات من غير أن يكون لهذه الكلمات أي أي أثر من عمل واتباع لمن يزعمون محبته وتعظيمه وإقامة المولد له وكلما اشتد الجهل والغفلة والادعاء زاد الغلو والانحراف الذي حذر منه المصطفى في أكثر من حديث نبوي ومع الزمن ينتشر هذا الحب الزائف الذي ترعاه الدول والحكومات عباد الله بل تكون أيام هذه البدع إجازات وتتخذ هذه الحفلات والمواليد أشكالا ووسائل شعبية ومجالا للترفيه والترويح وقد يشتمل بعضها على عدد من الأمور المنكرة كالاختلاط الرجال بالنساء والرقص والغنى أو أعمال شر كثيرة أو شرك أو شرك كالاستغاثة بالنبي أو إدعاء حضوره أو ما يسمى بالحضرة, النبو بالحضرة النبوية عباد الله وتكون تلك المواليد مواسم ارتباط لبعض المنتفعين ومناخا لنشر البدعة ويستغله بعض المغروضين ويدعي بعض الطيبين أنها فرصة للدعوة إلى الدين إضافة إلى النيل ممن يسمونه بالمتشددين أمر قنواتهم الفضائية أو أمر إعلامهم وذلك بلمزهم والنيل من محافظتهم على عقيدتهم وعدم الاتباع في الدين أيها الأحبة إن الاحتفالات المولد النبوي على اختلاف مقاصد فائلي لا شك أنه بدعة في الدين وهرمة محدثة أحدثت في القرن الرابع الهجري على يد الرافضة الأبيديين حين بداه المعز الأبيدي أو أحدث معه خمسة يعني وأحدث معه خمسة مواليد أخرى لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم وأحدث كذلك موالدا لمن لمن يحكم من الأبيديين وأقام الأبيديون بعدها عددا من الاحتفالات كعيد الخليج وعيد النيروز المسمى الآن عيد الربيع وعيد لكل من زعم الولاية له وأصبح تضخيم تلك الاحتفالات وإشاعتها بين الأوام عباد الله ثم أظهر الاحتفال بالمولد بعدهم الملك المظفر أبو سعيد الكوكبري ملك إربيل في أواخر القرن السادس وأول القرن السابع الهجري قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أحد أصحاب الجحيم قال ما يحدثه بعض الناس إما مضاحاة للنصارى في ميلاد عيسى وإما محبة للنبي وتعظيم له من اتخاذ مولد النبي عيدا باختلاف ما اختلاف الناس في تاريخ مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضى له وعدم المانع ولو كان خيرا محضا أو راجها كان السلف أحق منا بفعله وإنهم كانوا أشد محبة وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص وإنما كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ظاهرا وباطنا ونشر ما بعث ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان عباد الله قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن بدء عيد المولد التي تقام في شهر ربيع الأول في الليلة الثانية عشر منه ليس لها أساس من التاريخ لأنه لم يثبت أن ولادة النبي كانت تلك الليلة وقد اختلفت الأقوال يعني أقوال المؤرخين في ذلك فبعضهم جعله في الثاني من الشهر وبعضهم في الثامن من ربيع الأول أو التاسع أو السابع عشر وبعضهم في الثاني والعشرين وليس من قول لديه دليل يرجيه إلا أن بعض المعاصرين حقق أنه في اليوم التاسع انتهى كلامه رحمه الله تعالى عباد الله قال تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فالمحبة تقتضي الاتباع وليس الإهداث والابتداء واتباع النبي في أقواله وأفعاله أحد ركاز دين الإسلام وأساسيته ومن أعظم مسلمات الشريعة والأمور المعلومة منها بالضرورة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أيها المسلمون أنه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين هداهم إلى الصراط المستقيم ولم يترك سبيلا لهدايتهم إلا سلكه ولا علما إلا بذله فصلوات الله وسلامه عليه وإن وإن وصاياه لأمته كان في التمسك بالدين وعدم الاهتاف فيه فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وأفضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفاني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من, من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mabuwayi makaɗaici mai gudanar da al'amura mai jujjuya al'amura da halaye ubangijin wato mashariki wal magharib ubangijin wato mahuda rana da mafaɗatta mabuwayi mai gafara ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai shi shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne Allah ya aiko shi zuwa ga mutane ga baki ɗaya da shirya da rahama da haske ya Allah ka ƙara tsira da aminci a bisa bawanka manzanka Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin kiyama Allah ka saka mu ciki bayan haka ya 'yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah madaukaki ku tuba zuwa gare shi lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance da'awa ce ta babansa Ibrahim alaihi salam lokacin da ya roƙa Allah ya hakaito mana cikin Qur'ani ya ubangiji ka tayar a cikinsu da wani manzo na musamman wato yana karanta musu ayoyi na ayoyinka sannan yana kuma sanar da su littafi sannan kuma yana sanar da su hikima ita ce sunna sannan yana tsarkake su daga shirka lallai kai ne mabuwayi gagaraba da mai hikima wannan addu'a annabi ibrahim kenan Allah ya tayar da wani manzo a cikin wannan al'umma Allah ya karba ya aiko mana manzo har wa yau bishara ce ta dan uwansa Isa alaihi salam lokacin da yake cewa ya bani Isra'ila lalle ne manzo ne na Allah zuwa gare ku mai gaskata abin da ke gaba gare ni na at-taura sannan ko yin bishara da wani manzo da zai zo bayana sunansa Ahmad shine manzo sallallahu alaihi wasallam har wa yau fassara ne na mafarkin mahaifiyarsa lokacin da ta gani a mafarki cewa shi nan lokacin haihuwarsa wani haske ya fito mata ya haskaka ainihin gine-ginen sham siriya kinan a yau tana maka amma ta ga wani haske hasken ya tafi hayya haska ƙasar sham wannan duka wato manzo ne sallallahu alaihi wasallam ne ainihin wanda Allah ya tattara masa wato al'ummomi gaba ɗaya aka aiko shi zuwa gare su sannan Allah ya shiryar da ‘yan adam wato bayan da suna cikin ɗimuwa suna cikin bagauniya Allah ya shiryar da su da aikosa mutane sun shiga cikin addini jama'a jama'a bayan aikosa addinin musulunci sai da ya tsayar da daula ta musulunci a garin madina manzo sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa musulmi sun rayu zamanin annabta rayuwa wacce babu irin ta har yau rayuwa ta tauhidi tsuntsa ta ta Allah da bauta lokacin adalci lokaci na yadda musulmi ke son junansu suke ƙaunan ƴan uwansu lokacin da musulmi suka zama gagaraba dau suka sami izza suka sami karama suka sami haiba da mutunci a cikin zukatan makiyansu Maƙiyansu suka zama suna ganin kwarjininsu musulmi a wannan lokaci sun rayu a zamanin manzo wani zamani mai tsawo ya zama cewa sahabbai suna son manzan Allah fiye da son kansu suna girmama shi suna koyi da shi suna son sa so na haƙiƙa ba so na ƙarya ba ba so na da'awa ba haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suka kasance sanda suke da'awa rayuwarsu tana tarjama wannan san tana fassara san ta yaya yadda suke bin sa suke masa biyayya da sunnarsa suna ɗabbaka umarninsa suna nisantar hane-hanensa a wannan lokaci haka rayuwar sahabbai ta zama ka taho har zuwa tabi'ai da wanda suka taho bayansu bayan nan kuma da aka fara samun rauni ta rayuwa irin ta zamanin manzo a wannan lokacin ƙarancin riko da ƙur'ani da sunna ya fara samuwa ya zama cewa rayuwar al'umma ta fara canzawa daga so na gaskiya zuwa so na ƙarya da ake ma manzo lokacin jahilci ya fara maye gurbin ilimi lokacin gafala da rafkana sun fara faruwa to daga nan wai sai ake ta tunanin wani hanyoyi za a bi a farfado da san manzo a cikin zukatan bayi shine aka kirkiri abubuwa na bukukuwa da sunan maulidi da sunan karanta rayuwarsa da tarihinsa wannan abubuwa da aka ƙirƙira wai da sunan su dawo da san manzo cikin zukatan musulmi a wannan lokaci sai ya zama cewa sun manta su waɗancan na farkon sun yi mai so na gaskiya sun bi su bi na gaskiya sun bi sannan su bi na gaskiya kuma ba su yi waɗannan bukukuwan ba amma kan waɗancan na gaskiya ne sai ya zama an zo an mai da san manzo shine bukukuwa shine tarirrika abubuwan da annabi bai yi su ba kuma sahabbai ba su ba wannan lokaci abin bakin ciki ya ƙara faruwa daga baya jahilci ya fara baibai al'umma wannan lokacin ya zama an jingina malamai waje ɗaya an hammasha su an jingine su ba a zuwa gidajensu don neman ilimi ana cikin haka kwatsam sai ga wata musiba ta bid'a ta abin da ake ce mai irja shine kawai ka ɗauka ai duk abin da kai yadda Allah ya so haka za ka yi in ka tsinci kanka gidan giya haka Allah ya kaddara ma ka je in ka tsinci gidan kanka gidan mata wannan aƙida ta irja cewa imani da aiki ba sa haɗuwa in kana da imani shi kenan imanin ya isa wannan kasuwar ta wannan shagantakar ita ma ta fara yaduwa daga nan bid'a ta fara samun gindin zama sai kwatsam kuma ga fitina ta abinda ake cema wato rawafid ɗan shi'a wanda su kuma suka zo da irin tasu shigantakar suka a lokacin daula ta ubaidiyya suka zama suna da awar wai suna da alaka da fadimatu zahara wai daula ce ma wacce irin ɗaya da tsatso na fadima su kafata wannan ƙarya ne ba su da alaƙa ko ta kusa ko ta nesa da manzo sallallahu alaihi wasallam su ne suka fara ƙirƙirar ma'anar san manzo da sunan bukukuwa da sunan tarirrika da sunan cewa a taro a rakashe ai rawa ai waƙe-waƙe a yi abin da ake wai duk son manzo ne wannan lokaci ga fala ta ƙara samuwa da jahilci da da'awa na san manzo wanda kuma son sai aka fara guluwi ana shishigi ana yin abin da su sahabbai ba su ba kuma in dai maganar so kake yi wanda suka so manzo so na gaskiya ba yanda za ka yi ka tsallake sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam aka sami lokaci mai tsawo ana ta waɗannan abubuwa dauloli suka rika taimaka ma wannan tarirrika da irin abin da ake yi na cin daɗi da yanke-yanke wasu su kuma suka ɗau abin hanya ce ta samun arziki da jin daɗi wannan bid'o'i suka yi ta yaduwa da nau'i daban-daban wato da sunan ma wasu ce a'a ai ba ba bikin ana yin sa ne al'ada ne duk shekara sai an yi waɗannan al'amura 'yan uwa suka yadu a ban ƙasa har ma wanda bai yin su ake ganin kamar ma baya san manzo sannan ya zama duk abin da zai ja matasa a ciki ana yi kamar cakuɗan maza da mata kamar raye-raye da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da zagaye gari da abubuwa da yau abin da kuke gani mai kama da wannan a sa fitilu suna suna farfari a sanya wasu kyalle a sanya abubuwa wanda za su shiga hankalin matasa su ga cewa kamar wannan shine son manzo kamar yin hakan shine son musulunci wannan 'yan uwa abubuwa suka ƙaru marasa kyau na bida'a wasu ma sukan kai ga shirka kaji an ce maka ai annabi zai zo wurin ai gashi nan ya iso a tashi a tsaitsaya kaji ana yin wasu addu'o'i ana yin wasu karatuttuka a cikin su duka zaka ga shirka ne wannan haka aka yi ta yi abin ya ce tsuwa har ya gangaro mana nan duk masu yin wannan wasu na ne da sunan san manzo sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa musulmi ku sani cewa lallai shi maulidi duk yadda ake yin shi a duniya a yau ko ajiya shi dai babu shakka bid'a ce a cikin addini bid'a da take ba ta da asali da tushe an fara ta ne a karni na hudu in an ce karni na hudu ma'ana wajen shekara ɗari ɗaya biyu uku sun wuce wanda kuma su ne annabi ya ce dama khairun nasi karni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم wannan karnonin fiyayyu sun wuce sannan aka fara shi a hannun su wannan rafiza 'yan shi'a wanda suka kafa gwamnati wato karkashin su ubaidiyin sun fara shi ne wani da ake kiran shi al-mu'izzul ubaidi shi ya fara kirkirar shi ya fara maulidi guda biyar ɗaya yana kiran shi maulidin ali ɗaya na fatima ɗaya na alhassan na ɗaya na Al-Husayn sai kuma sarkin da ke mulki a zamanin shi ma sai a yi nashi haka abin ya yadu har yau gashi nan zaka ji ana ta maulidi hadda taron wata hadda rakiyar wata hadda waye na shehi wane na shehi wane haka za ka yi ta ji su suka fara wannan kuma ana yi ana rudan mutane da cewa wai wannan shine addini kuma shine san manzo wannan kalmar san manzo shi yasa malamai suka yi bayani da yawa daga cikin su ibn taymiya <coughs> Allah ya kara masa rahama amin a cikin littafinsa da ya tattaro bid'o'i da ake yi a cikin addini da sunan addini littafin da ya kamata duk ɗalibin ilimi ya karanta shi mai suna kaba siratul mustaqim wannan littafi ya tattaro bid'o'i da ake yi ake ganin addini ne wanda kuma galibin su koyi ne da nasara koyi ne da kiristoci yake cewa abinda wasu sashen mutane suka fara ko dai suna yi a matsayin koyi da kiristoci kamar yadda mu nan ƙasar lokacin da za a fara maulidi a hukumance aka ce aiga kiristoci suna hutun kirsimeti kuma ya kamata a ba mu hutu malika yin hutu kaga koyi ne da wannan kiristoci kenan wannan al'amari yace ko dai haka ko kuma suna yi ne da sunan san annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama shi ko yin maulidi a matsayin idi duk shekara a yi ya ce tare da ma saɓanin mutane wajen tarihin ranar haihuwar mai zo sallallahu alaihi wasallam ya ce magabata salafus salih ba su aikata maulidi ba ba su yi shi ba tare da cewar akwai yiwuwar yin in maganar so kake to sun fi ka son manzo idan maganar dama ce ta a yanka raƙuma ko awaki ko waye kar ku manta annabi ya je hajjinsa na ban kwana yanka raƙumi ɗari <coughs> shekaga suna da dama da iko da za su iya yin maulidi da duk abin da suka mallaka amma a wannan lokaci ba su yi ba saboda me sun san ba addini ba ne bayan nan in magana so kake yi sun fi ka san manzo sun fi ka alheri ya ci zama tare da su amma miya ya ce ba su yi hakan ba kawai wato san annabi yake cewa ai san annabi shine girmama shi da bin sunnarsa da yi masa da'a da kobin bin umarninsa da raya sunnarsa ta fili da ta ɓoye wannan sannan kuma ka yaɗa abin da aka aiko shi da shi na addini ta hanyar jihadi ko da zuciya ko da hannu ko da ainihin harshe wannan maganarsa kenan amma sai su ce cewa ibnu taymiya shi ma ya ce ai in an yi maulidi saboda son annabi ana da lada ga maganar da ya faɗi yace ko dai koyi da kiristoci ko kuma ana yi da sunan son manzo fa inda sunan son manzo ne sahabbai sun fi mu manzo ne yasa ba su ba suna da dukiyar da za su kashe su yanka ki komai amma ba su ba babban malami marigayi Sheikh ibn usaimin shi ma da ya zo wannan gabar don duk malaman sunna ba wanda bai magana akan maulidi ba gini ba ne tun daga zamanin masu imamu malik suka gangaro ake wannan maganar sada ake kirkiri abin har yau har gobe domin wasu da an magana kan maulidi ba sunna ba ce bid'a ne sai su ce me yasa ake magana a jaba ki a shi mana to an daina maulidin ne ai wata bid'a ba a daina ta ba to ba za a daina wa'azi akan ta ba cewa bid'a ce saboda me haya man hayya an bayyana wa yahlika man halaka an bayyana Eh da za ka yi bida'ar in ka ƙi jin wa'azi ka je ka yi ka san an maka wa'azi an fita wanda kuma Allah ya shiryar Allah ya tsare su kasu gangara su ga cewa daidai ne amma ba wanda zai ce wai a daina wa'azi a daina hudu ba a kan maulidi sai wanda bai san yadda tsarin wa'azi yake ba muddin sako ana nan ana yin shi to ba za a daina wa'azi akan wannan samu a daina shi ba muddin bid'a ana nan ana yin ta ba za a daina wa'azi a daina ta ba har sai in an daina tan shi yasa ibn usaymin shi ma bai shiru ba yace bid'a da ake ta maulidi wacce ake a watan rabiul awwal a dare na goma sha biyu yace ba ta da asali da tushe a tarihin musulunci haka yake yace domin bai tabbata ba shi manzo sallallahu alaihi wasallam ma wai an haife shi ranar 12 ga wata ɗin an sami sabani wurin malaman tarihi mai yawa ko suka ce ai an haife shi ne ranar biyu ma ga watan shi rabiul awwal ɗin ko suka ce rana ta takwas ga rabiul awwal ko suka ce ainihin rana ta tara ko kuma rana ta bakwai ko suka ce a rana ta goma sha bakwai haka ne, saɓani amma masu bincike da bibiyan diddigin tarihin suka ce ai rana ta tare ne ga wata rayuwar awal aka yi manzo to kaga wannan yan uwa ya isa kasancewa da wani abu ne da musulunci ya damu da shi ba da za a keto zamanin manzo a keto zamanin sahabbai tabi'ai zamanin duk a ce ba a tabbatar ba kuma ba a hakikance kamar yau yadda ake hakikance ranar sallar idi talayya ko kuma ta shan ruwa daga azumi ɗan uwa abin da Allah ya gaya mana hakika babban abin koyi ya kasance a gare mu kyakkyawa dangane da manzo sallallahu alaihi wasallam Da duk wanda yake so ya gamu da Allah lahi lafiya gobe kiyama wannan abin koyi da duk zaka yi me zaka yi da sunan ibada to koma kai da manzo yayi maulidi ya ce ai sai kai in bai ba shi shikenan ba ruwan kare masu yi duk duniya sai a hasko maka kasar indiya a hasko maka kasar kasar eh, indonesia a hasko maka iraki a hasko maka iran shikenan sai a ce waje duniya ana mauli to daga waɗannan kasashe za ku yi a gini daga su ne amma saboda ne kafafen yada labarai su ma suna taimakawa wajen yada shari abinda Allah ya ce mana in kun kasance kuna san Allah to ku bi ma'ana ku bi manzo sai kuma Allah ya so ku kuma ya gafarta muku zunubanku saboda haka ya ƴan uwa an sanya mana sharadi na san manzo shine bin san Allah shine bin manzo inda kana son Allah Allah ya soka to ka bi manzo <coughs> Allah ya dade kai ka bi manzo in ba haka ba da a da'awarka ta san manzo ko san Allah ba za ta karɓu ba kuma ainihin bin annabi shi ne bin Allah in ka bi manzo ka bi Allah kuma za ka sami yarda Allah sannan kuma za ka sami karkuwa ba ƙirƙirar al'amura ba na bid'a su ne za a ɗauka wai su ne ainihin addini har a rika sukan wanda bai maulidi a ce wai baya san manzo in ka ce bai san manzo to kana so ka ce sahabbai ma ba su so Don ba wanda ya ce ga wani sahabiyar maulidi ga wani sahabi yi. abu ne da aka kirkire shi bayan waɗannan bayan Allah duk sun shuɗe sun wuce ya ƴan uwa musulmi mu sani mu gane cewa shi dai wannan maulidi bai da asali bai da tushe manzo sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce mana abinda ya zo maku abinda manzo ya zo mako da shi ku riƙe shi abinda ya hane ku ku hannu shikenan ana muna da tsari a addinin musulunci ba dan baragada bane addinin musulunci ba ƴan canke bane ba 'yan ra'ayi ba ne mai manzo zo da shi da suna a addini ne me hane mu mahani shi nan? shi ko manzo sallam mai tausayi ne mai jin kai ne ga muminai Allah ka samu cikin muminai ya shiryar da wannan al'umma zuwa ga hanya mai kakkiya bai bata ba tana bagan-bagan sai da ya shiryar da al'ummarsa zuwa ga yadda za ta gane hanyar gaskiya hanyar aljanna hanyar da za ta rike ta sami shirya ta wajen ilimi ya ilmantar sallallahu alaihi wasallam ya ‘yan uwa ya tsoratar da duk wasu hanyoyi na halaka inda yake ce masahabbansa wanda ya rayuwa a ku mai tsawo zai ga saɓani mai yawa amma sai ya bada da mafita ashe sabanin zai faru yau ba kai ta hayaniya cewa sai an haɗu wai gaba ɗaya a da a shiru a daina maganar bid'a a daina maganar rarrabuwa a haɗu za a haɗu baya na biyar ce za a rabu da ya faɗi rabuwar cewa ya yi kawai sai ya faɗi mafita fa bi sunnaki wa sunnati al-khulafa'i bin mahaji na mahdiyyin a masu kubi biha wa addu 'alayha bin nawajin wa da fati al-umur nan saɓani zai faru da yana nuna mu'jiza ta annabi ya faɗa abu kafin abin kuma ya kusance annabi ya faɗi saɓani zai faru ashe ba faɗa zaka ce da wa'azinka a haɗu a daina cewa shi'a a daina cewa kaza a daina waye a zama tsintsiya matsa ya za a tsintsiya ba wancan yana bida wani yana sunna wani yana kan hanyar mazo wancan yana kan wani can daban dole sai san bari in ba su bari ba kai ka tsaya ga abin da annabi yake cewa na hore ku da sunna ta da sunna khalifofi na shiyayyu masu shiyawa a bayana sannan ku riko da ita da mataunan ku abdu alaiha bin nawaji kamar ka sa ka rike gam a kada a raya ba wanda zai raba ta da sunna annabi yake a hirɗinku da fararin al'amuran cikin addini domin dukkan bid'a bata ce ya ɗan uwa Allah madaukaki na gaya mana wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wannan hanya ta ce mi kakkiya ku bita inji Allah inji manzo dan annabi aka sauka ma da aya ya zale dogo sannan ya ƙanana a gefe ya gaya masu habbansa ga hanya Allah hanya ta ku bi ta hanya ce mustaqima mai kakkiya tsotsar har gidan aljanna fattabi'u umarni ne wannan ku bi wala tattabi'u subula kar ku bi yan hanyoyi fa bi bikum an sabili sai wannan hanyoyin ta raba ku da hanya ta inji Allah zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Allah kai mana gafara ɗaukaci yan uwa kan zaɓe da ake a waccan ƙasa wacce duk duniya take ga kamar ita ce uwar duniya a yau ita ce america mu abin da musulunci kullum yake gaya mana kafa a haƙƙo dararai idan aka ce ga wannan darar ne wannan darar wannan cuta wannan cuta wacce ce tafi sauƙi sauƙi wajen da baƙi ƙirin da baƙi baƙi to kullum ya zama ba ka da makawa amerika kasa ce ta kafirai wanda zai shugabance ta a yanzu dai kafiri ne kuma mai millatun wahida to amma wane ne kafirci shi ya ɗan fi sauki sauki mai ta shiga musulunci da musulmi ba ta fito ƙarara ba kai ka sani ashe kaga fatanmu yadda abin ya gangaro yake tahowa yake nunawa da bayanai mu fatan mu Allah ya danka kasar ga wanda zai bar musulmi su saka taswala yi addinin su ya rage sharri ma duniya ya rage sharri ga wato ainihin tattalin arzikin duniya da ko musulunci a duniya duk wanda Allah zai danka kasa ya taimaka ma addinin Allah ko ya bada dama ya addini to fa mu shi muke addu'a Allah ya danka kasar gare shi shi muke roƙon Allah ya danka kasar kuma ga dukkan alamu mun ga inda aka dosa saboda haka muna addu'a Allah karka danka kasar ga wanda zai cutar da musulunci da musulmi karka danka kasar ga azalimi karka danka kasar ga makiyin musulunci da musulmi muna ka ya Allah da sunayen ka da sifofinka ka ba da shugabancin ga wanda zai ji tausayin musulmi ya basu su addinin su ya basu su wato bauta ma ubangijinsu yadda Allah ya umarce su اللهم اعز اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله الله